Assalamu alaikum, que la paix de Dieu soit avec vous, l'esprit étudiant. Comment allez-vous? J'espère que vous êtes en bonne santé et bon moment. ‘Yan uwa barkanmu da waraka barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin tashar mu ta makaranta TV, wanda sanin mu cewa mun buɗe ta musamman don ta karantar da ‘yan uwa harshen Faransanci, cikin sauƙi game da waɗanda suke da buƙatar koyon Faransancin. To, kamar yadda muka sani a kullum ƙoƙarinmu mu ga ‘yan uwa sun fahimci menene faransanci insha Allah na tabbata yau darasinmu zai yi matukar kyau sannan zai yi matukar amfanar da mu game da lausasa harshen mu cikin yaren faransanci kuma da sanin wa'yansu abubuwa suna wa'yansu abubuwa mai yawa watakila wanda da ba mu san da su ba to kafin mu shiga cikin darasi kai tsaye dan uwa ina roƙonka idan kai farko ne ko kuma sabo ne a cikin tashar nan ko kuma dama kana dan haɗuwa da mu ka manta ba ka danna mana alamar subscribe ba to muna roƙonka da ka danna mana alamar subscribe sannan ka ƙara danna kan ƙararrawa ta haka ne zai ba mu dama a duk sanda muka saki darasi YouTube za ta sanar da kai insha Allah. Et si tu es nouveau dans cette vidéo, abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater notre prochain cours. La visite des parcs Annie Malier. Annie Malier. La visite du parc animalier. La visite wato kaman ziyara. Ka ziyarci wannan wajen ka je ka gani ka gane wa idonka shine visit ko mutum asibiti in yana kwance in ka je ganin sa visit ne ka je ganin yan uwa visit ne kaman zaka je ka ga wannan abun shi ake cewa la visit. La visite. the parc park nan gidan inda ake tara namun daji wato kamar yadda muka yi darasin da ya, ya wuce mun ce muku zoo da english an fi amfani da zoo a hausance din ma yawanci ina ji suna cewa zoo wato gidan da ake tara namun daji su kada su jiwa da dorina da dai sauransu shine park animalier wato kaman na dabbobi sunan text la visite du parc animalier la semaine dernière la semaine dernière sati la semaine sati kenan dernier satin da kaman satin da yake zuwa kenan la semaine dernière satin baya la semaine dernière sati kenan je suis allé dans un parc La semaine dernière. La semaine dernière. La semaine. Semaine sati. Ranaku bakwai wanda muke da su Litinin, Talata, Laraba, Alkhamis, Juma, Asabar, Lahadi su ake cewa semen, la semen. La semen dernière, wato satin baya dernière, kama abunda ka bar shi a baya satin da ya wuce kenan satin da ya gabata. La semaine dernière, satin je suis allé dans Zim Park. Je suis allé dans Zim Park national. Nadie, Nadie park wato Jirenda namundaji. Namundadi National kaman na ainihin ƙasa kenan kaman na ƙasa national wato na gargajiya kenan za mu ce ko kuma national kaman da tabbas cewa na ƙasan ne ko kuma na garin ne dans un parc national voir les animaux. Je suis allé dans un parc national voir les animaux. Je suis allé naje dans Zim Park a cikin wani park wato gidan zoo national na tabbas kaman national kaman na ainihi na kasar ko kuma mu ce garin voir les animaux domin in ga les animaux kaman yadda muka gaya muku jiwa, l'hippopotame, crocodile, lion, wato de su zaki da su su ake cewa les animaux. Je suis allé dans Zim Park national voir les animaux. Naji Awani park domin J'ai vu des lions. J'ai vu des lions. Naga zakuna. Nan lion in bai da S guda ɗaya ne, amma de lion kaman zakuna suna da yawa kenan. Si c'est un zaki, si c'est plusieurs zakuna. a ceux qui sont voulez apprendre le Hausa. J'ai vu des lions Naga Zakuna à un point à un point de haut je vis un énorme lézard à un point a wani jefe a wani guri kenan a madaka a parke din kamar wani guri a endpoint da o nan kamar o ne ruwa a un point de o je vi a Jeffin ruwa je vi na gani un énorme, wato kamar énorme abin da yake da girma sosai wanda baka zaci cewa wannan abun zai yi wannan girman ba lezar wato lezar kadangare je vi un enorme lezar na ga wani kadangare mai girma sosai sete un crocodile sete en crocodile wato kaman kada Crocodile Kada. Crocodile Kada. C'est un crocodile. Wato ya kada. je vu aussi des girafes. J'ai vu aussi des girafes. Je vis. Kulum nama je vis nan ma je ma je na gani osi de shiraf kuma kamar na gani a tare da shiraf wato raƙumin daji je osi da de kuma na ga rakomin daji shi shine rakomin daji wanda yake da wuyan nan dogo sosai la shiraf. A un long cou. La girafe a un long cou. La girafe rakomin daji kenan. A en yana da long doguwa ku wuya. Long ku doguwar wuya. De poil kurto puwal kaman gashi gashi in na mutum ne sheve amma in na dabba ne ana ce da shi puwal ba a ce da shi sheve puwal kurto wato gashi gajejjeru gashin ita giraffe din wato raƙumin daji ta ɗin gajere ne ba mai tsayi sosai ba kamar yamannu da fata puwal in dai gashin hammata ne ko na mutum ana ce da shi poil amma in dai na kai ne sheve ne amma in dai na dabba ana ce da shi poil de poil court tana da gashi gajere sa peau est de taches sa peau est de taches sapo fata kenan sapo fatanta wato fatar ita raƙumin daji ɗin e couverte de tash tana a lullube da tash kaman mu ce alama kamar yadda za ka ga raƙumin daji ba complainer yana da alama kaman baƙi-baƙi haka a jikin fatansa ɗin kaman yadda aka yi mai zane haka wato yanzu kamar ko kana sanye da riga in ta ɗan samu ko dai ɗan laka ko dai kana tare da yara a gida wani ya zo ya ɗan shafa mata ɗan dotti a wajen ana ce da shi tash to ita wannan raƙumin daji ita ma idan kuka kula za ku ga tana da fatan ta ɗin ba sumul ba ne akwai tash tash wato abubuwan nan wanda yake jikinta alama alama ɗin shi ake cewa tash Sa peau fatanta est couverte de taches. Sa peau fatanta est couverte de taches. Yana wato muka Elle mange les feuilles des arbres. Elle mange les feuilles des l El saboda ita raƙumar daji zama mace ne el L mange tana ci le fei wato ganye ganyen itatuwa shi, shi ne abincinta l mange tana cin le fei ganye de itatuwa tana cin ganyen itace kenan pur buwar, pour buwar, elle écarte le, pat, de devant pour buwar, domin sha wato in tage shan ruwa buwar boire wato kaman sha pour buwar. domin sha elle écarte les pattes in ta je shan ruwa tana buɗe kafafunta ɗin wato kaman kafafunta na waɗanda take takawa ba cinya ba cinya ana cewa lejugo Pat nan kafan da ake ɗan takawa na tafiya da shi ɗin idan ta tafi tana buɗe su domin ta sha ruwa elle écarte les pattes part wato ƙafafu na dabba ba a cewa lefiye na ɗan adam ne lefiye amma na dabba part dedevan na gaba wato ƙafafunta na gaba su ne take buɗewa e el arrive a éteindre l'eau za ta dawo domin shan ruwa idan ta zo shan ruwa za ta buɗe ƙafafunta to da zaran ta buɗe kafafunta za ta soma shan ruwa elle arrive a éteindre l'eau wato kaman an yi salon magana ne éteindre kaman kaman kashewa kenan tunda tana shan ruwa a jikinta ita yana mata amfani amma kaman kuma idan aka yanzu da salon kaman ishi ruwan ai ta riga ta gama da shi shine yadda aka yi amfani da salon etendre ba yi amfani da avoir din ba el arrive a etendre lo za ta zo ta sharuwa? ruwa wato in ta zo sharuwa a fahimci darasin da cewa pour avoir domin sha el écarte tana buɗe le pat ƙafafunta de na gaba kafafun gaba su take buɗe su kaman ta marƙwaje su ko za mu ce ta aje su ƙasa domin wuyan ta kai ga et elle arrive à éteindre l'eau senan za ta soma shan elle peut rester plus de un mois sans boire elle peut rester plus de un mois sans boire. Elle peut rester plus de un, mois sans boire. Elle peut rester zama plus fier de un mois fiye da wata guda kenan san buwar ba tare da ta sha ruwa ba in ta sha sau ɗaya za ta iya zama wata guda ba ta sha ruwa ba wato ita jiraf to a duka duka yau darasin namu nan zai dasa aya sai wani darasi idan Allah ya sake haɗa mu da ku har yau ni ne naku malam Abdulmajid roƙona a wajen ku a kullum kada ku gajiya wajen raba mana tashar nan ko kuma mu ce video nan a social media waɗanda kuke da su facebook twitter telegram instagram da ma babba wanda ya shahara wajen tura saƙonni kuma yana da sauƙi wato whatsapp ku yi ta ƙoƙari tura mana dukkan bidiyon da muka tura muku idan kana da group ka tura domin 'yan uwa su masu samu su amfana